son france france ya yi wuta ya bara mu kasan mu mu ba mu da sai da yawo lokacin da ake kashe mazajen mu ina sai da yawo yake lokacin da ake kashe diyan mu ina so diyan sai da yawon yake lokacin da ake kashe ubannan mu sai da yawo kana ina lokacin da ake kashe diyan mu kuna ina sai da yawo ana kashe mu na iwaye kuna ina assalamu alaikum kamar yadda da nisa ba yau zan nuna muku cewa duk cikin wanga abin da ake yau nigeria ita ke take goyon bayan mu dari bisa dari ita take nema ta ga niger ta samu kwanciyar hankali nata yadda wadda muka gada ba tare da ko kaza guda an cire shi ba wala a yayin da zan doko muku misali kuma in nuna muku mali da burkina wannan dukawa neman gyaran kansu ne suke yi ba in niger za ta tushe su in dai niger za ta tushe su biya bukatunsu ta biya zan nuna muku shi duka idan kuka doka tun da abin ga sai da yawo ta wara barazana ga Nijar malaman Nijeriya da manyan Nijeriya su zo yau su zo gobe suna ta neman a samu sulhu wanda za a yi saboda sun san jinin su ne sun san da jinin su ne ina fatan kuna gane ni amma a wanga lokacin mali ita kuma ita mai take yi tana amfani ta doko ba mai da jirage ta kawo kenan baki yi sulhu ba me yasa zaki doko kalanzir ta kawo a toye garan in ba zan yi sulhu ba kenan ba zan kawo komi ba eh in yi sulhun cewa ne gaskiya ku diba duniya ga duka wata yi Allah wadai da abin da ka yi ba daidai bane ba kenan ba haka ba za a yi a gamu gaba a koma a daidaita ko ba ka ba amma ba ka kawo kalanzir ba wanda za a toye garin ba kenan ni ta koma wajen dambe ta koma inda za a ji ma iyayenmu kenan su ba su yi sulhu ba su sa a toye kenan ni yanzu yanzu tambayar da zan yanzu idan da a ce zan za a bada umarni ake to a doki ba zuwa koma da shi mali ko burkina can yi can su koma filin dambe a ganin kusan yarda ai ba za su yarda ba ba za su yarda ba kenan shine nake so dan Allah matasa mu kora ganewa kuma kamar yadda nake gani duk wanda ya san shi jahili ne bai da ilimi munafiki ne kai ya saurari bidiyo na in dai ka san baka da ilimi baka son gaskiya baka san halin kasashen ga duka da nake magana a kansu ba daga kacin su yi juyin mulki har zuwa yanzu baka san akil sikyasun kin da suke ciki ba kar ka saurari bidiyo na saboda in ka saurara ma ba ganewa ba za ka ba ganewa ba za ka ko ka saurara dan Allah ka ka saurara ni ina magana ne da matasa wayanda ba su yi nisa ba wayanda sukan iya kin sukan iya jin kira su sun waye me an dai juya su dai saboda an ce karya yana ya gewaye duniya kakin gaskiya ta sa takalminta to kenan shine